أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآدى إلى أمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتقوم قوة تبس شعبان هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوئيات 436 alhamis yayin da ya daidai da wato 28 ga watan biyar shekara 2015 Allah ya dawo da mu domin ci gaba da karatu a littafin babban malami a doktor Ahmad Farid mai suna mawakifin imaniya wana biyu ba mu samu mun yi darasi ba saboda yanayi na damuna da ya shigo kuma da yawa da suka sani daga cikin ɗalibai mu shi ne da muke karatu inda na tsakanin magarba zuwa isha'i ne idan ba ruwa ba ne ya zo kafin lokacin karatu to za mu karatu amma in ruwa ya riga lokacin karatu zuwa to ba karatu wannan ita ce ƙa'ida idan ba manta ba wancan da muka faro mun faro magana akan tulaibi lokaci yayi muka ce za mu tsaya a nan za mu tashi daga baya malam yake cewa fa hadha mawqifu imani wannan matsayi ne na imani fi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan san annabi wa taslim da kuma mi kauya li amrihi da umarnin annabi warida bihi da kuma yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa batala hadha al-mawqif hadha al-mawqif wannan hadha wa batala hadha al-mawqif ya bata ainihin wato wannan matsayin shine wato imar'atun min al-ansar wannan matar daga cikin wato matan mutanen Madina radiyat yayin da ta yadda bi tiyari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da zabin da annabi ya mata wa ankarat kuma ta inkari ala abawaiha akan iyayenta ta inkarin mai adamar rida rashin yadda da suka yi duk tiyarihi sallallahu alaihi wasallama da zaɓin mandan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa babu yadda za a yi mandan Allah ya zabar maka abu ka yadda da zaɓin sa Allah bai sa masa abin albarka ba tun daga duniya Allah ya rahama sai yake cewa wa Zulaibi, Zulaibi ya kasance kasiran gajere ne sannan da miman kuma ga shi mummuna an fahimta yi sai ce walakin Allah sai dai fashi Allah la yanzuru ila suwaril ibad ila suwaril ibad baya kallon surar bayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila Allah bai kallon surar jikinku bai kallon surar ko yana kallon zuciya ne walakin yanzuru ila qulubihim a a'malihim sai dai yana kallon zukatan mutane ne da kuma aikin zukatan malamai sun ce abdullahi dan mas'ud mutum ne yin ka ganshi dan karami mara jiki sai da na umar ya ce sai dai shi fa daki ne wanda yake cike da ilimi shi yasa ya faɗa a babi na wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi yace wallahi babu wata aya ta qur'ani da ta sauka fa sai ya san inda ta sauka da sanda ta sauka da kanwa ta sauka yace da akwai wani mutum a duniya da ya fi ni sanin littafin Allah ya san wata aya da ban santa ba kuma in na hau abun hawa zai kai ni gurin sa da alaji shi yasa suna zaune da raguwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama sai ga Abdullahi dan Mas'ud yana zuwa to su sahabbai ba sa sa kaya yana jin kasa daga nesa sai aka hango sa. to wani ya kalli korin sai dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan korin kake wa dariya yake wallahi wannan kurin kimarsa da darajarsa a gurin Allah da za a ɗauke shi ranar alkiyama a sa a suke ji a ɗauki dutsen uhu da a sa a suke mai wannan siyarin da ya dutsen uhu saboda matsayi da girma da darajar da yake da ita a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa ba ruwan Allah da waye dogo waye gajeri waye kyakkyawa waye mummuna wannan ba shi bane abin da Allah yake kalla alqalbu shine mahallin nazarin shine inda Allah madaukakin sarki yake kallo idan zuciya ta gyaru to dan adam ya gyaru tana lalacewa kuwa to shikenan dan adam ya riga ya lalace shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul shams yayin rantsuwa guda goma ya kawo jawabin rantsuwan yana da alaka da gyaran zuciya abu na farko Allah ta'ala ya ce wa shamsu wa duhaha Allah ya rantsi da rana da kuma hantsinta rana na daga cikin ayoyin Allah manya-manya da Allah ta'ala yake ishara gare su wanda ya ambaci shamsu a ƙur'ani har guri ɗaya guri talatin da biyar ya ambaci shamsan na kira guri ɗaya tasmi a cikin ya kawo shi da na kira shi yasa lokacin da wani ya yi da'awan cewa akwai wani Allah alamtar ilal ladhi hajji ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi lokacin da annabi ibrahim ya ce allah na shine wanda yake kashewa ya raya sai ya ce ana ubuyi wa umi ni ma ina kashewa ya raya annabi ibrahim sai ya ce fa inna allah ya ati bi shamsi min al mashriq ni allah da nake bauta ma kowa yana kallo yakan fito da rana da safa daga gabas sai yamma Sai fa ati bi hamil maghrib ka fito da taka ranar daga yamma ita kuma sai gabas ka buntan da ne ka ya ga kunyatar da wanda yake kafiri da haka na daga cikin abin da Allah ya kalubalanci mutanen duniya ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah sai ce man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidya idan Allah ya mai da kwanakin duniya suka dare akwai wani Allah da yake zo da mutane da ranar da za ka gane gajiyawa sai ce babu da haka sai ce wa shamsi wa duhaha Allah ya rantsi da rana sannan ya rantsuwa da hantsinta sannan wal qamar Allah ya rantsi da wata idza talaha idan watan ya biyo ita rana da aka talaha ba da ma'anan karantawa ba da ma'anan a atba'aha idan ya biyo ta shi yasa za ku ga gurare da yawa Allah ya hada ash-shamsu wal qamar Allah madaukakin sarki zai ce waje allan laila wan nahara ayatayn fa muhauna ayatan Laila waje alna ayatan nahari mubsiratan sai ce litabtaku fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب sannan sai ce huwa da ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila daka yana daga cikin abinda Allah yake alam tarau kala khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirada sannan bayan ci wal qamar idza talaha fi wal nahari zatin laha Allah ya rantsuwa da wuni a lokacin da wunin ya bayyana Allah ya rantsi da shi na haka Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani gurin yake wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara na daga cikin rahmar Allah sanya wunin nan da kamar an tambayi Allah me amfanin wunin sai yace shi dalar ne taskunu fi dan ku samu natsuwa a ciki amma wunin walittattaku min fadli din da ya fi tunkirin dan jama'a yanzu da safi da rana in ka je da daddare za ka ga shine inda za ka samu ba kowa an zo kowa ya nemi abin da zai nema na falalan Allah ya kama gabansa da haka Allah sai ya ce wan nahar iza jallaha sannan ya ce wallai iza ya gashaha Allah ya rantsi da dare idan dare ya rufe wuri mun faɗa mun ce sai daga cikin dalilan da yasa Allah ya sanya dare saboda a ciki ake samun nutsuwa da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alna nawmakum subata baccin da kuke yi sai muka sanya shi huta shi yasa da haka ga bacci babu baccin da ya kai na dare daki a ce baka samu kayi bacci da daddare ba za ka samu rama da rana to za ka samu baccin da za ka yi da rana da kai baccin da ka rasa da daddare ba daki shi yasa Allah ya yi alkawari ga wanda suke haƙuri da baccin daren ya yace ta tajafa junubuhum anil madajid yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum sai ki fala ta'lamu nafsun ma da lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima Ya ya'malu to dan haka Allah da yake wa ja'alna su bata mun sanya bacci ya zama hutawa gare ku shine wannan ayat da yake wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara shi al-layl in sai Allah yake da taskuru fi da safe ka shiga can ka fita can ka haura can ka bi can ka gaji in dare ya aka jika ka kwanta da gajiya kafin asuba ta yi gajiyar ta tafi me ya faru me ya faru baka sani ba me ya faru me ya faru baka sani ba shi yasa a tabbacin da kake kwantawa kai ba za ka gane ni'ima ba ne sai lokaci ya ga ka kasa yin bacci wani yadda yanzu kai kake zuwa kawai da ka buƙaci bacci ka kwanta wallahi akwai wanda baccin bai yi ba sai sun hada da kwaya sun yi shaye-shaye sannan ba su yi ba da haka Allah ya ce wallahi idza ya gashaha wan nahari idza jallaha sannan Allah ya rantsuwa da sama yace was sama'i wa ma banaha ya rantsi da sama da abin da ya gina ta sannan wal ardi Allah ya rantsuwa da ƙasa wa ma tsaha da abin da ya ainihin wato tumfi da ƙasa sannan ya rantsuwa da rai yace wa nafsi ya rantse da rai wa ma waha da abin da ya daidaita ran sai ce fa alhamaha fujuraha wa taqwa kowace rai Allah ya kimsa mata sanin abin da yake fajirci ne da kuma taqwa da aka ba wuce yake cewa duk wanda ya kyauta ya sani kun mutum bayan saba ya sani akwai abin da yake wato jibilla ta dan adam ma ta hada akan wannan abin ba dai bane an fahimta ko ba ka da addini jibilla ta dan adam ɗabi'a ta dan adam za ka ga tana kyamar yin an ba ta yarda da shi ba da haka sai Allah ya ce kada aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake wannan ran tashi ta hanyar gyara ta da aiki mai to Allah ya ce ku ya rahota amma wa qad khaba man dassaha duk mutumin da ya lalata ta da aiki mara kyau Allah madaukakin sarki ya ta domin faɗa mun ce wata ran idan an samu munasaba za mu faɗa abu guda tara da ke sa zuciyar ɗan adam ta lalace sannan za mu faɗa abu guda ashirin da ke sa in zuciya ta lalace yadda za a yi zuciyar ta gyaru dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa gyaran zuciya yana da matuƙar muhimmanci ba na wasa ba sannan akwai amaradin kulu rashin lafiyar da zukatan ɗan adam ke fama da shi da haka in ka duk qur'ani ya ce fi qulubihim maradun fa fazadahum Allah a cikin zuciyar akwai rashin lafiya sai Allah ya ƙara masa rashin lafiya to rashin lafiya iri uku ne akwai rashin lafiya na kafirci da munafunci wanda shine munafikai ke fama da shi dan haka Allah ya ce fi qulubihim maradun fa fazadahum Allah marra akwai kuma rashin lafiya na gangan jiki wanda shine Allah zai ce laisa alal a'ama harajin wala alal a'raj harajin wala alal maridi harajin sannan akwai kuma rashin lafiya na sha'awa da haka Allah yake cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin min nisa'i ba daidai kuke da sauran matan duniya ba in istaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah to fala taqda'na bil qawli kada ku dinga tausasa magana ku da kaririya ta a inda bai kamata a tausasa ta ba a kaririya ta Allah sai ce fa yadda alladhi fi qalbihi marad wanda yake a zuce shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai wannan maganar ke masa tafi da haka Allah sai ce wa idan kun tashi ku faɗi magana wacce take sananniya to banda almarad akwai alkhasm ɗaya ne daga cikin rashin lafiya na zuciya na haka Allah sai ke kasam Allahu me eh qulubihim wa ala awsarihim min bishawa akwai al-khatm dai ne daga cikin cututtukan da zuciya ke fama da su shine da biyu sannan akwai alƙasawa bushewar zuciya Allah ya ce sun maƙasar ƙulubukum min ba da zalika fahiyar kal hidarati au ashaddu kasuwa akwai mutumin da zuciyarsa in ta lalace Allah ya ce gara ma dutse shi ta dan wa inna min al hidarati lama yatafajjaru minhu al anhar a cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga gashi dutse ne amma ruwa yana kukuwa cikin sa Allah ya ce a cikin duwatsu akwai wanda lama ya habitu min kashiyatillah yana tare da dan uwansa zaka ga ya zaftaro ya faɗo kasa saboda ganin girman Allah sannan Allah ta'ala ya faɗa ya ce alam ya ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al amal fa qasat qulubuhum wannan ɗaya ne daga cikin wato rashin lafiya na zuciya sannan akwai ainihin wato al'in sarafu juyawa Allah ya ce sarafa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yasma'un al'in sarafu ɗaya ne daga cikin rashin lafiya na zuciya sannan akwai annakara Allah ya ce ba qulubuhum munkiratun wa hum runa. ɗaya ne daga cikin rashin lafiya na ainihin wato zuciya annakara sannan akwai asabu a rufe zuciyar Allah ta'ala ya faɗa yake cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubiha ala qulubihim fahum la yafqahun afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalu sannan akwai alqaflu wannan wanda muka faɗa sannan bayan wannan akwai azzayyu Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce falamma zagu azagan lahu qulubuhum daga kullum muke addu'a muke cewa rabbana la tuzigh qulubana da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab akwai az-zayd sana akwai al-mayyit aw man kana maytan Allah ya ce fa ahayina lahu nuran shi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha sannan akwai az wannan ɗaya ne daga cikin rashin lafiya na zuciya ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ألا يأتي ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء wannan ɗaya ne daga cikin rashin lafiya na zuciya sannan akwai ainihin wato arra tsaka Allah ta'ala ya faɗa ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna wato akwai tsatsa a zuciyarsa akan abin da suke ainihin wato aikata shi yasa za ku ga zuciya na daga cikin abin da Allah ta'ala yake faɗa ma ɗan adam ya bashi don ma Allah godiya Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum sai ce la ta'lamuna shay'an sai ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal mai wal afidata me yasa ya bada asam da albasaru da al afidatu Allah ya ce da Allah ku tashkuru Don ku yi godiya sai sa Allah ya ba ɗan adam al afidatu to zuciya tana da muhimmanci a lura da abin da zai gyara ta da abin da zai bada ta ba shi bane ainihin wato karatun an fahimta yi wa qad kana julaybibu hakika julaybibu ya kasance jadira ya cancanta bi hadhihi al-ansariya da wannan mace mutuniyar madina sahibatu wato mawqiful imani ma'abukir wannan matsayin na imani inda a karatun ba in ba a manta ba kamar yadda bayanin zai kara zuwa akan wannan matsalar faqad warada lahu kadhalika mawqiful imani yazo wato ga shi julaibi din nan wani matsayin na ainihin wato imani an fahimta a yi wani matsayin na imani ya zo daga ainihin wato julabibu shi kan shi ko wato filbazli wajen bayar da wato ransa wata da yace da kuma sadaukarwa saboda wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala fa'an abin barzatul aslami ya tabbata daga abin barzatul aslami da wannan hadisin da malam ya kawo shi yana a abu barzatul aslami ya kawo shi ya tabbata a cikin littafin imamin muslim mun sha faɗa a nan gurin ko a gurare daban-daban muka ce imamin muslim sunan littafinsa na asali ba yi muslim ba ne eh kai dan uwa mai sunan littafin imamin muslim na asali ahalus sunna wal jama'a naga ana kan zazzara ido haka sahih al-bukhari shi ma ba asalin sunan littafin da imamu bukhari ya samu littafin ba an fahimta ne kuma in kun duba a ƙasa eh, da ya kawo ba ta uku aya ce rawahu muslim ko muslim ya ruwaito a cikin fada'il sahaba da haka wannan mun sha faɗa mun fi sunan littafin imamun muslim na asali shine ne al-musnadu as-sahihul muktasar al-musnadu as-sahihul muktasar shine asalin sunan littafin imamun al-musnadu as-sahihul muktasar بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن شيني أصل سنة للتابع إمام مسلم المسند as-sahih al-muqtasar bi naqli al-adl ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na muslim bin al al wanda ya rasu hijira na shekara 261 imam muslim ya kawo wannan hadisi a babi na 27 a cikin sahih muslim باب من فضائل الجليبيب رضي الله haka imam muslim ya mutu kenan kun ga da imam muslim ya tashi bude kitabu fada'il sahaba saboda matsayin jirebi yana daga cikin sahabban da imam muslim ya bude musu babu hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da ainihin wato biyu haka ya zo a cikin littafin wato musnad abi da da tsayali wanda ya rasu hijira ɗari biyu da ainihin wato biyu ya kawo a lamba hadisi ya 966 yake cewa wato wannan kenan ya kawo maganin tulubi da haka akwai ruwayan da ya so da ziyada banda wannan wanda ke hannunmu wanda za mu ainihin wato karanta ina fata an fahimta yake cewa haddasana abu dawud qala haddasana ammar bin salma an sabit bin kina kinanata bin nu'aym al-adawi an abi barzah al-aslam shine asalin isnadin anna rasulullahi quruba da anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana fi magza lahu ya kasance a cikin wani yaki dai wanda malamai suka ce wannan yakin ubi falamma faraga min alqitali lokacin da aka gama yaki qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake to hal taftakiduna min ahadin ko kun rasa wani kuwa idan an gama yaki za a biyo Manzan Allah bai dawowa sai ya tsaya a tambaya waye ba a gani ba to yana tambaya ko kun rasa wani قالوا sai suke ce nafqid wallahi fulanan wa fulanan wa fulanan man rasa wani ba a gan shi ba wani ba a gan shi ba wani ba a gan shi ba قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما أن الله يكي تشيوا أو سيما أن الله يكي تشا انظروا هل تفقدون من أحد سيما أن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشا قار دوبا كل ثواني قالوا سيسك قار تشوا من ثواني نفقد فلانا وفلانا قال سيما أن الله يكي تشا لكني أفقد تليبيبا ko kuna ta cewa kun rasa wani ba ku gan shi ba ni kuma na rasa jilani ba ban gan shi ba fadlubu ku nemo shi an fahimta eh, wanda a nuskan da ke hannun ku babu fadlubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku nemo shi da wannan ne kullun nake cewa idan kana karantarwa ba ruwanka da kallon na nesa wai saboda babban mutum ne ba abin da ya dame ka da shi duk kankantan mutum idan yanzu ya ce zai wannan addinin na Allah to shine naka wanda duk ya ce ba ruwan shi da addini kowaye ka daure sai ma ka ce ba ruwan ka shi yi shi yasa za ku ga lokacin da manya-manyan sanadi da ƙwarashin suka zo suka sa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa mu muna so mu shiga addinin nan nasa amma ga waɗannan mutanen an fahimta su na ko wanda ana karatu yana so ne amma shi yana ganin shi babban mutum ne watakila ya yi karatun boko ya yi digiri ya yi masar ya zama profesor a ce zai nuna cikin yara haka karwa kalla muna so mu dinga zuwa karatun ne zai da gurin karatun ne mun ga akwai yara ne wai sharaɗin ya zo gurin karatun sai dai a sallami yara shi ya zo daga baya haka suka zo suka nema gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa annabi wasu jirna saka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna waja wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuti Allah kar ka bi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furda ga Abdullahi bin Umar Maktum makawo ne zo ne musulunta manzon Allah ya tara manya manyan Quraysha yana kokarin su shiga musulunci fikihun annabi shine yana ganin in manya su karba a gari to kowa ma zai iya karba sai annabi ya shigalta da su sai ya kyale shi Allah ya ce a basa wata walla ya ba ta ya juya ba saboda an ja a ba. saboda makamu ya zo gurin Allah ya ce wa ma ka da Allah ya zakka amma man istagana saboda wayannan mawadatan da kake gani sun tana a gaban ka to duk wanda ya ya ce bai wannan addini na Allah ko yaya ake ganin sa a ƙasa to ka danyo shi shine na duk wanda ya ce ba ruwan shi da addinin nan kowa ya kai ma ka shafa ma idan ka to ka kai kumfurin ba ruwan ka shine zaman ka an fahimta yi manzan Allah yake cewa lakin ni afqidu julaybiban faqlubu fawajaduhu indahu fawajaduhu inda sab'atin qad qatalahu sai suka same shi a wajen shiga mutum bakwai arna ya kashe su sun maƙatalu sannan su kuma sai suka kashe shi fa'utiyar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka zo wajen annabi fa uku bira sai aka ba shi labari fantaha ilaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai zuwa gare shi fa qala sai yake cewa qatala sab'ata ya kashe guda bakwai thumma qataluhu sannan suka kashe shi sai yake cewa hada minni wa ana minni wannan daga gurin na yake ni ma daga gurin sa an fahimta yi dan annabi ya nuna gaya kusancinsa da shi da yadda yake iltizami da annabi mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma irin wannan ya kalle su ya ce musu wani daga guri na yake nima daga gurin shi nake ba su kai cikin annoba to jalaibu yana daga cikin wanda suka samu wannan daraja da matsayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi ya ce hada wato wannan fa minni wa ana minni qatala sab'atan ya kashe mutum bakwai wa qatalu sannan suka kashe shi annabi ya kara maimaita ya ce yace hada minni wa ana minhu qala ha marratayn aw salata thumma qala sannan sai annabi ya yace bi zira'aihi hakaza yace ku dauko shi ya shimfida damutsansa da damutsansa fa basa da kuma fa wudi a ala zira'ayin nabi sallallahu alaihi wa sallama ta hufira lahu annabi ya rike shi da hatafin hannunsa haka yana tallaba da shi har sai da aka haɗa mace laibi kabari fama kana lahu sarirun illa zara'in nabi sallallahu alaihi wasallam ba wani fada ko gado da aka ajiye dan ajiye shi a matsayin shi na mamaci babu inda yake zaune cewa ya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta dukila har sai da aka rufe shi kana yake cewa ma zakara guslan ba an ambaci wanka ba saboda in mutum ya mutu a gurin daga addinin Allah bai da bukatar a mai wanka da ya musu haka za a ji a yi a ji a rufe shi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa anzala ya zama gasirin mala'ika wanda mala'iku suka yi masa wanka ran da ya aure ya tare da matar daren farko ya sadu da ita an kada karuwar jihadi da janaba a jikinsa ya fito ya fita filin daga aka fafa ta ya mutu yana mutuwa Allah ta'ala ya turo mala'iku suka yi ma hanzala wankan gawa da haka ake kiran shi tasirin mala'ika wanda mala'iku suka ainihin wato yi masa wani to da ka duk ranar da ka mutu a gurin daga addinin Allah in sha Allah in dai a gurin jihadi ne to ko wanka ba za a yi maka ba haka za a ji abin ne ka a ajiye an fahimta yi to wannan yana da ciki ya tabbata a cikin musnadul imam Ahmad bin Hanbal wanda cikakken sunansa shine Abu Abdullahi Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Ash-Shaybani Imam Ahmad ya rasu gida nan shekara 241 yau ne ban sanar shi duk duniya shekara nawa shekara kusan 1200 da wani abu ya kuma kawo ne daga abibar zata ya yake anna juraibi ban kana min al Wannan wannan juraibi din ya kasance daga cikin mutanen madina sahabban annabi wanda annabi ya faɗa ya ce su mutanen madina sahabban annabi son su yana daga cikin imani kin su yana daga cikin munafiki alaman kai cikakken mumini ne a ga kana kaunin sahabban madina alaman kai cikakken munafiki ne ɗari bisa ɗari to a ga kana kin sahabban madina wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama sahabban annabi ya kasance wannan babu alaku idan kana li ahadihim ayyub idan yana da ainihin wato wata mata malamai sun ce kalmar ayyimu akan yi amfani ga namiji da bai aure ba ko mace da bai aure ba amma an fi amfani wani lokaci da shi akan bazawara wata ma mijin ce da su aka tafi na amma ayyimu akan yi amfani da shi akan wacce ba ba mijin ya mutu ba matar da ba ta da aure kai budurwa ko wacce ba budurwa to su sahabban annabi kana li ahadihim ayyim idan kana da ahadin ayyuhum idan ɗayan yana da mace wanda zai aurar da ita ba ta aure ba lam yuzawwijha to baya aurar da ita hatta ya alama nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai ya sanar da annabi fi ha hajatul amla idan mutum yana da yarinya zai aurar da ita bai zuwa ya aurar da ita sai ya zo ya samu annabi ya rasulullahi ina da yarinya zan aurar da ita kana so kana da bukata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار sai annabi ya faɗa wata rana ga wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya ce masa zawwidni idnataka ka auren min biyarka mutumin da in za a aure sai an zo an tambaye shi an ce kana so sai ya kira ma yanzu sai ya ce ka auren min sai ni'imma yace ma da laku a ce kai ne za zaka aure irin wannan fa qala lahu sai manzo Allah ya yake masa inni lastu li nafsi uridu ba kai na nake so zan auren ba ba qala sai yace falimat wa ka auren ma qala sai yace lujuliki jalabi ba zan ala kuma kun san malam ya faɗa ya ce jalabi din nan wato rajulan ne asiran jamiman gashi gajere kuma gashi mummuna hatta asta'mir umma sai ce to zan je zan nemi shawarar babata fa ataha sai zo gurin ta faqala sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqtubu ibnataki annabi yana neman auren yanki qala sai ta ce ni'imma wa luqmatu aini زوج رسول الله زوج زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي ما دلا كأور ما النبي تنديني qala in na innahu laysa yuridu halin ba fa kan shi yake so ya auren ma ba qala sai ta ce faliman wa bi auren ma qala sai ya ce mata da julaybi qala sai take cewa halqa a julaybi take ce dab kale babban yanzu ya tamu yanzu a rasa wanda za a ɗauka yanzu a ba a duniyan nan sai julabi la ta ce a'a la'amurullahi la'un zaune da yi. take taranci da Allah ba za ta ɗauki yadda ta ba ta da biyu qala yake cewa falamma qama abuha ne ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da baban yarinyar ya miƙe tun daga abin da mamar ta ce ta rantsuwa da Allah babu yadda za a yi ta ɗauki yadda ta ba su biyu ya taso dan ya taho gurin annabi ita kuma yarinyar tana cikin daki tana jin tattaunawar da ake da mamar da baban qalatil fasatu sai wannan budurwar sai take cewa li ummiha ga mamarta min khidriha tana cikin ainihin wato daki tana cikin tanti man khatabani ilaykuma waye annabi yake neman auren ku auren shi a kaina qalat sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne yake neman zai aurar da ke qala sai take cewa fa turjuna ala annabi sallallahu alaihi wa wasallama amrahu yanzu har annabi zai nemi wani abu a gurin ku sannan ku mai da umarnin annabi sai take cewa ittaquni ila annabi fa innahu la yudhibu take cewa ku miƙa ni zuwa ga abin da annabi ya nemi a miƙa dan na san Allah ba zai wulakanta da ba an fahimta yi kun ga imani na gaske ke kamar lokacin da annabi Ibrahim ya ɗauki matarsa hajara bayan kishi ya shiga irin na mata tsakanin tsara da hajara ya ɗauke ta ya zo ya ajiye ta a bakka wannan shine asalin sunan kamar yadda ya zo ali imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata lokacin sahara ne wurin makka sahara ne ba gida gaba ba gida ba ba kowa a gurin yanzu ya ajiye ta zai juya ya yana cikin damuwa amma bai sai nuna mata yana cikin damuwa ke sa annabi ibrahim ya tantance ya zama abul anbiya dan an yi lokacin da duk duniya shi kadai ne musu sai daga baya ne Allah ya ce fa amana da hudu sai daga baya annabi hudu ne kai ko anan ka daure kuno ne in ka ji wuta ta yawa ta nan ba sai ka zagaya ka koma ta nan ba ba kuwa ana nufin gari ɗaya ba a duk duniya dan ya faɗa a hadisin bukhari lokacin da zai shiga wannan gari ya ce mata yanzu a doron ƙasa babu wani musulmi da gani sai haka ya ce matarsa zai juya ya tafi ta ce masa allah ne ta kawo ka ajiye mu inda ba abinci ba ruwa ba komai za ka tafi ya shiru bai ce mata kwakwa sai ta ce masa ko allah ne ya maka umarni ya ce ka ajiye ma'ana sai mata ishara ya ce eh. sai ta ce masa to ka tafi Allah da ya maka umarni sai ka ban anan ba zai wulakanta ba annabi ibrahim ya juya ya kai inda ba ta kallon shi sai ya juye addu'a yace rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi Allah ga iyalai na nan tafa na bar su a wani kwari zai da zai zara'in ba shuka ba abinci ba komai inda bai tukan muharram rabbana li yuqimus salata rabbana faj'al afidatan minan nasi tahawi ilayhi warzuquhum min as-samarati Allah ka azarta su la'allahum yashkurun duk duniya kuwa ka iya ganin ana yin abu a Najeriya sai ka je maka ga ana siyarwa a Makka kuma ya fi sauki a ta saboda addu'ar da Annabi Ibrahim to haka take babu yadda za a yi abinda annabi ya ce a miƙa ni zuwa gare shi kuma a yi Allah ya wulaƙanta ta ce ku miƙa ni zuwa ga abinda annabi ya nemi a miƙa ni qala hammadu amma da yake kala ishaq ibn abi talha yace hal tadari ma da ala hadihin nabi sallallahu alaihi wa sallama ka san abinda annabi ya mata addu'a akan shi kuwa qala yace a'a ban sani ba wa ma da abidi ne annabi ya mata addu'a a lokacin qala sai annabi yace allahumma sub alaiha alkhair sabban Allah ka farara alheri akan ta fararawa. shi yasa da aka tashi ya aka kawo makulun mutum kamar inna sababan al-ma'a sabba thumma mace al-arda shaqqa kaga mun saukar da ruwa saukarwa dama ana kama kulun mutlaqin ko لتعسير fil, ko da nau'i nau'ihi au adadi an fahimta yi an fahimta yi kamar inna fatahna laka fatahan mubina an gane sannan yake cewa wala ta ga al'aishuha aishu kuma kaddan kaddan Allah kada ka sanya wahala a cikin rayuwarsu abinda annabi ya musu addu'a ke ka ko san annabi ya maka irin wannan addu'a in Allah ya da an gama ba kai ba wahalar duniya in Allah ya da ka tsallake ta an fahimta a ba mun karanta muku a nan ba daga cikin abubuwa na albarkokin manzon Allah mutum ne sai ya zo ma annabi kaho annabi yana jiran ya zuko jinin ya zubar a ƙasa don ya zuko jinin sai da aka gama ya ce kai ina jinin yake ce ana shin ya ce ai jinin ka ba jini bane da za a zuko a zuba a saka annabi ya ce dai kawai Allah wuta ba za ta ci ka ba yadda za a ka zuko jini na ka sha a jila hana Allah ya saka ka je ka an gama sallallahu alaihi wa sallam yasa wayannan mutanen da suka fara kai farmaki kan ma'aikin Allah to su jira rikicin da za mu fara da su dan mu muna jiran ne sai an gama tukunna a Kano sannan mu fara a kabilan nan wasu da dai yaran inyati suna da iko su fito su faɗa sai ba sa ganin mutuncin kowa ba sa ganin mutuncin kowa ta aiko mu da muke yaran manzan Allah mu ya kamata akan annabi ku ba za mu ga mutuncin kowa ba kuwa wannan ita ce magana kuma dama ramadan ya kusa zuwa a jira فأتى أبوها النبي صلى الله عليه وسلم في بابا تيزوغرن النبي فقال سيتي شأنك بها فزوجها تلبي سكتي من دقى الأمر ما زوى بريكا النبي يا أورا ما تلبي فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في مكزاله تشيني وانا حديث فيه كاو قارب waccan ainihin wato ruwayar da muka ainihin wato karanta ina ba ta amfani to julebibin nan kar manta ya yayi shahada a gurin yaki kuma daga lokacin ne matarsa tun da annabi ya mata addu'a kafin auren ce Allah ya sanya albarka ai mun karanto a baya ba taɓa samun wata mata da mijinta ya rasu ba a cikin ansar ta samu wadatar rayuwa da masu nema manyan mutane ana a akan ta irin matar jirage shine Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa fa inna ma al duk wani tsanani to tare da shi akwai wa musamman idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin sunan tirmidhi wanda imam tirmidhi ya kawo babu fi ainihin wato sawabi shahidi babin da ke magana akan ladan da shahidi yake da shi a gurin Allah subhanahu Ta'ala, hadisi mai lamba ta 1633 manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa da shahidi inda Allah sittu qisal wanda zai mutu a gurin daga addinin Allah yana da dabi'u guda shida abu na farko annabi yace yughfar lahu fi awwal daf'ati abin da zai fara fita na jini a jikinsa daga lokacin da ya fara fita to duk zunubin an gafarta masa shine abu na farko sannan abu na biyu annabi yace wa yara maqa'adahu min al-janna tun kafin ya bar duniya sai an nuna mai an ce ga inda zaka zauna a aljanna kafin ya bar duniya sannan annabi ya ce wa za a tsiratar da shi min azabin kabar daga azabar kabari hatan hadisin na usmanu dan affan bawan shi cewa ya kana usmanu idan waqafa ala kabarin baka in usmanu ya tsaya a kabari yakan yi kuka hatta ya bulla min jikin saboda kuka su ya ji dabiru aka ce wa tubkaru jannati wan nari fala tabaki baki min hada akan ambaci aljanna da wuta ba ka kuka amma an ka zo ka kalli kabari sai ka tsaka ta kuka da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal qabara awwalu manzilin min manazilil akhirah wannan kabarin da kuke kallon shi ne masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna jaminu in mutum ya tsira daga kabari to fa ma ba'a da hu a yi duk abin da zai zo bayan kabarin yana da su. amma wa illam yanju minhu in mutum bai tsira daga kabari ba to fa ma ba a da ku ashaddu min abinda zai biyo bayan kabarin yafi bala'i yace manzon Allah ya ce ma manzara manzaran qattu ban taba ganin wani abin kallo ba a duniya illa wal qabara afzaqu minhu Ba sai kabari ya fi tsoratarwa kabari ran da ka zo duniya haka za a taru ana tawa dariya ka zo duniya kai kuma ran da ka zo kana ta tuka haka jariri ke zuwa duniya ba to ka yi ƙoƙari ran da za ka bar duniya a lokacin da za a taru a kanka ana maka tuka kai kuma ka bata kana dariya Shi ne shine innal ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alaihim to Allah ta taqafu wala ta tahzanu ko yanzu nan da ka mutu kowa nan yanzu ba wanda kowa da kanshi yake wanka wani ya shiga bayi ya sa sabulu mai kanshi ya yi waye yi waye yi waye ba ka bane da ka mutu wankan ma ba za ka yi ba sai dai a yi maka ba ka bane sai dai a yi maka ka dinka kaya ka sa nan ka mutu kayan ba za ka yi dinka ba sai dai a sa maka to wanda kuka fi shakuwa da shi ya san komai naka ka san komai na shi idan aka je kabari aka bar wata gaba ba a rufe ba shi zai ce a kuma ka je ka gani duk ɗan mutum aka sashi a kabari aka yi sati daya kowaye shi in ka ga mai canja ba to sai dai idan alaƙarsa da Allah tana da wani na ji wani malami yana ba da labari a madina akwai wani da ya rasu da aka rufe shi ya kai shekara goma da rasuwa wata matsala daga cikin matsaloli suka faru aka kai zuwa ga tsabarin shi wallahi yadda aka sa shi da aka ciro gawar haka yake yadda yake da canza ba kai ka ɗauka yanzu ya mutu aka sa shi aka ji aka tambaye baban saurayi ne ne dan ya mutu ko aure bai ba aka tambaye baba ya aka yace shi a iya abin da ya sani wannan yaron tun lokacin da ya taso ya fara girma ya fara wasu. duk wata sallah da za a yi ta duniya a kowace sallah da za a yi babu wata sallah da ake yi a zahar ko la'asar ko magriba ko isha'i fatu su ya riga liman zuwa duk sallah su ya riga liman zuwa ina masallaci to za a tsiratar da mutum daga azabar kabari an fahimta yanzu nan ga wani bidiyo na gani wani mutum an ji an sa shi a kabari ana sa shi a kabari kafin ma a gama shirya shi a kabari aka ga mutum yana tituwa ta ko ina cikin kabari dole haka mutane suka watsa kowa ya waje ka je za ka saka mutum cikin kabari ka gama mutum yana tituwa kai ma dole kai gaba ba za ka ne mutum ji kasa ne ko daga layara yake masu jin ya kare ta an sa mutum a kabari ka gama mutum yana mutuwa ta ko ina ai dole ka tsara wuta kai ba an fahimta yi to za a tsiratar da shi daga azabar kabari sannan waya? ya amanu min al akbar kun san akwai girgiza guda uku da za a yi busa guda uku kamar yadda malamai suka faɗa wasu sun ce guda biyu akwai busar da Allah yake wa nufika fi suri malaika israfilu da Allah ya halicci duniya ya halicci sammai da ƙasai aka ɗauki wani kaho aka bashi a yanzu da nake magana umarnin Allah kawai ke jira idan Allah ya ce masa ya busa to zai busa akwai busar da idan aka yi Allah madaukakin sarki yake fa fazi aman fi samawati wa fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke sama ko ƙasa kowaye wallahi sai ka firgita firgitin da baka taba yi ba a duniya sai wanda Allah ya istisna'i ya ce ba za su firgita ba to daga cikin wanda ba za su firgita ba akwai shuhada akwai shahidi da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ce wa yawma yunfaqu fi suri fa fazi aman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhili a wannan lokacin ne Allah ce wa taral jibala tahasabuha jamidatan zaka ga dutse ka tsammanin a sandare take Allah ce wa hiya tamurru marrata fi sun Allah alladhi atqana kull shay'in innahu khabirun bima ta'malu sannan Allah ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki sai ke falahu khairun minha wa min wa hum min faza'in yawma idin amin akan wannan firgicin da za a yi Allah ya ce a wannan ranar su sun samu ainihin wato aminci su ba sa daga ainihin wato ciki an fahimta yi ba sa daga ciki to daga cikin wanda za su samu wannan aminci to akwai hadau Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa ya ce innal ladina sabaqat lahum minna husna wanda kalmar mu ta ta gabata akan su sai ce ula'ika anha mubaduna wa'annan an ta su daga wuta sai ce la yasma'una hasita ko motsin ta ma ba za su ji ba kun san Allah ya rantsuwa ya ce wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin mutanen duniya kowa ya ce an gitta jahannama an kawo sirati an gitta a kanta kuma annabi ya ce sirati kaifinsa ya kai kai tun da kobi sannan hiya a kuma mina sha'ari ya fi gani bilisana kuma ta nan za a zo a ce ayi Allah madaukakin sarki su ko wanda ko sun bi ta siratin la yasma'una hakika za su bi ta siratin su wuce ga jahannama a ƙasa ko mutun ta ba ba za su ba Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa la yasma'una hasisaha wa hum fi masjid anfusuhum khalidun ka ja abin da ransu take so a wannan ranar za su samu sai ce la ya hazanu kuma al-fazaqul akbar wannan girgizar da za a yi wannan firgicin mafi girma ba zai firgita su ba in ji Allah wata talaqahumul mala'ikatu mala'iku za su dinga haduwa da su suna hada yau hukumul ladhi kuntum tu'aduna wannan shine wannan da aka yi muku alƙawari Allah ya ce yau mana da a sama'a ka tsaye su gillin bi kama bada ana awwala kalibin mutu wa'adan alaina inna kunna faidina da haka yace wa laqad katabna fi zabur min ba'd al-kitab anna al lallai ƙasa wata ƙasa ya rito ha ibadiyar salihuna bayina na kirki ne na su gare ta wata ƙasa ce eh wata ƙasa ce eh inna al-ardha lillahi yurithuha to wannan wata ƙasa ce ta kuma a ba ta lahana ba ce waccan ƙasar ta duniya mulki a duniya na Allah ne sai ya dauka ya ba wanda ya ga dama amma innal abda lillahi inna wato wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace wala qad katamna fi zabur min ba'd adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun ita ce aljanna da haka kasar aljanna ake magana ba kasa ta duniya da haka in sun shiga ciki ko in mun shiga ciki in Allah ya yarda wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda ya gadar da mu kasa ba kasa wannan ba kasa aljanna na natabawwa'u minha haiku na shan Allah ce fa ni'ima ajrul amili wa tara al mala'ikata hafina min hawli al arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya Allah sarki ya faɗa to wannan ranar haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wala qad katamna fi zaburi min ba'd dhikri anna al abda yarithuha ibadiy salihun an fahimta ai kamar yadda ya faɗa ya ce tara in fazi'u fala fauta wa ukhudhu min makalin ali to wannan firgitin da za a yi duk wanda ya mutu akan tafarkin Allah ai ya gama ganin bala'i shi yasa ba za ka gane abin sun yi kokari ba sai ka shiga wani dinsa zamanin da ake yaƙi da takobi ba gara kai yanzu ma da bindiga ko ba. ta bakin wani malami za a kai mai hari ana so a kashe shi yake aiki ya zuwa wanda ya sa bindiga ya harbe ya ce aka ce to kamanya yake a ah, mutum ne yana tsaye da kayansa a bakin titi yana so zai tafiya sai ga mai mashin ya zo sai ya sa mai hannu sai kidaya ya yi kidayawa sun yi gaba yana nan yana nan sai ga mai karaman mota shi ma sai ya sa mai hannu sai kidaya yana nan yana nan sai ga mai ba sai ya sa mai hannu sai kidaya yana nan yana nan sai ga mai jirgin sama kawai ya zo ya tsaya dan ya ɗauke shi da mashin da karamin mota da tifa da jirgin sama wanne kusan to a gurin kisa da wuka da mashi da tsitaka da waye da waye daidai suke da wa'annan abu shi bullet da za a harbe ke daidai yake da jirgin sama wajen tafiya lahiyar <laughs> an bayan a yi to su sahabbai ba haka za a yi sahu sahu ba ga makiya ana hangowa ga makiya ga ta kubba an zare ga maki ga kibiya haka ake ana kallon juna ka ga ta kubi na wasiya kuma a ce ana so ka shiga sai gaba da gaba da mutum a buɗa eh? Allah ya kiyaye da shi yasa an mutum ya mutu akan addinin Allah duk wani bala'i da tashin hankali in dai a duniya ne ya taba gani ya gama mai an bayyana yi ya gama gari an gani. ya ta an ba babu jarraba ba so muke wani ya gama matsa mai yanzu ya cikin mu a tafi lahira mu kuma mun je kai mu shakar mu gaban Allah da a rintima mu rike shi mu ta a tambaye shi yi bayani mai muka mai a duniya Ya yasa akwai kallo a lahira sannan wayu a lara ala ra'sihi ta dubuta za a dauki kiran kambu na sarauta a sa a kan shi al yaqutatu khairun min ad-dunya wa ma fiha haka annabi ya faɗa sannan wa yuzawwaju sintain wa sab'ina min al-hurri za a auren masa da yan mata saba'in da biyu na yan aljanna hurul in wanda Allah ya faɗa ya ce wa hurul in ka amsal lubulul makna da haka malamai suka ce hur ita ce matar da idan ta yi baki bakin ne baki siti baki wulif baki siti sannan sai ratsin fari sal fari kalfari fat ya zai ratsa cikin baki wulif baki siti baki siti da haka in baka gane ba sai Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il makin su matan yadda ka san wani daman ne yake rufi aka bude shi da zaka ga yana ɗaukar ido yana shi su wayancan matan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa lan yadda musu hunna in sun qabla wala da da wancan yasmis ba da sinin ba ne da sa'u ne na ka dan adam mutum ko aljani bai taɓa sa su al'ada ba an fahimta yi bai taɓa sa su ainihin wato al'ada ba A azwajun mutahhara ne mata ne wanda annabi yake waɗannan matan na horon ce dan kwalin da ke kan da ya fi duniya da abin da ke cikin duniya lanasifuha haka annabi yake khairun min ad-dunya wa ma fiha da haka yanzu da ɗaya za ta bullo nan gurin ta kalli mala bakar ta ce mala bakar ne wallahi saboda zakin mulai ta mala bakar take mutuwa ta ai malam an gama Allah ya kalla abu a ce yana da ya ce yana da kyau ai an gama ko kuwa saboda haka gayu a zo a runguma addini inda aka yi sujjada ka runguma ƙasa da kyau ka yi sujjada yadda ya kamata karka je kayi karin guga ka kana riƙe kafa kawai karkarin guga ya lalace za ka tafi za ka tafi tafi shi yasa hatta nonuwansu da Allah ya tashi faɗa cewa wa kawa'i ba a tsara ba nonuwansu a tsaye ke ok mafi yawanci kuma yanzu wani matasa masu ya je an auno sannan ake ɗan ta rigar mama saboda tuntun ya yi musu ya sujjada a gari ko kuwa da zaran ta haihu shi kenan ya riga ya zama abincin duniya ya sa wata ma za ku haɗu da ita a mota tana janyo maman ta kyauye riga daga kan gugar roba saboda ya riga ya tsira sannan yan mata ne ba sa tsufa don haka Allah ya ce inna an ana hunna wata mata ta wata tsohuwa ta zo wajen annaba ta ce roƙon mata Allah ya sata aljanna annabi ya ce mata ayya ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ta juya tana ta kuka an ce in ba za ta shiga aljanna ba annabi yace dawo dawo ba haka nake nufi ba abinda nake nufi kina tsofai tsofai haka ba za ki shiga aljanna ba sai an canza miki ji a to kana tsohon ka tafi aljanna me zaka ci ai ba abinda za ka ci ko kuwa ya an canza yanayi tukunna sannan za a shiga to za a auren mutum wannan sannan wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribi sai an ceci mutum saba'in Allah zai baka cikinsa daga cikin ƴan uwanka da danginka wani ma yana da ƴan uwan da suka kai saba'in amma sai an baka dama ka ceci mutum ainihin wato saba'in wannan yana daga ciki to julai julaibibu kamar yadda muka faɗa akwai mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su irin wannan dama ya kalle su ya ce wani daga gurina yake ni ma daga gurinsa ne ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da imam mutirmizi ya bude babu qudumul ash'ariyin wa ahli yaman babin da ke maganan gabatowar al-ash'ariyin abu musa al da kuma mutanen yaman daga amir bin abi amir al daga babansa yake cewa annabi ya ce ni'imal hayyu al-asad wal nuna, ma dalla da wannan kabila ta ainihin wato al da kuma al-ash'ari la yasruna fil qital annabi yace wa'annan qabilu ne qabilan abu musa al-ash'ari da wannan qabilan babu yadda za su gudan maka abu ne ko wuta ta yi wuta to ba za su gudu a wurin da sannan wala ya gulluna sannan ba sa yin ha'inci a tara abu na ganima ba a kai da raba wani ya zo ya ya bantar wani abu ya gurguru wani abu ya gaba da shi ba sa yin haka sai manzon Allah ya ce ummin ni wa ana minhu wayannan mutanen daga guri na suke nima daga gurin su ne to wannan yana daga cikin falala da sahabban annabi suka samu yasa akwai sunnan da wallahi tun da sahabbai suka aiki da ita ni ban kara ganin wata al'umma da ke aiki da ita ba a duniya ita wannan kabila ta abu musa ash'ari idan aka shiga fatara da rashin kuɗi kamar yadda ake ciki yanzu sai a yi shela sai a tarbe daga cikin gidan wani shugabansu kowa abin da yake da shi ya kawo watakila wannan yana da miliyan goma wannan miliyan ashirin wannan dubu ɗaya wannan dubu ɗari sai an tara wata ruwayan ta ce sai sun raba kuɗin bisawiyya daidai da daidai wata ruwayan ta ce an tara kuɗin akan kalli waye fi bukata ne watakila kai ka kawo miliyan biyar a misali amma matar ka wannan ya kawo dubu ɗari matar sana hudu yanzu idan za a raba kuɗin sai a ɗauki dubu ɗari hudu a bashi tun da ya fi ka nauyi sai a baka dubu ɗari da annabi ya ji labari ya ce waɗannan mutanen hulmin ni wa ana minhu daga guri na suke nima daga gurin su nake sun zama ni nima na zama su Sai ni ko abokinka ne kuna tafiya ka gwada ka ce kai na wani aljihunka ka to a hada a gani a rawa in kuma za a gwada a wannan to shi kenan ga wannan sunan sai a ɗan bakata a wannan a nemi wani mai unguwa nan a yi shi na ce to jama'a kowa ya tattaro abin da yake da shi kuma tsakanin mutum da Allah kare yana da dubu ɗari ya ɗauko dubu goma ce ita ke ne ya bar dubu tasa'in a gida a a duka ne kwa wannan sunnar kan tun da sahabbai suka aiki da ta neman taɓa jan a duniya an ce ga wata al'umma da ta kuma aiki da ita an fahimta a yi Allah ta'ala ya shirye da mu to wannan yana daga ciki sannan bayan wannan sai Ali bin Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗa ya ce hum minni wa ana minhu ya tabbata a cikin littafin sunan ibn maja wanda ibn maja sunansa shine abu abdullahi muhammad bin zaid al-qazwini wa majata ismu abihi zaid ya rasu hijira na shekara 273 ya kawo a hadisi na 100 da ainihin wato 19 ya kawo fadl ali bin abi talib radiyallahu anhu sana akwai alkitab musnad abi shayba wanda ya rasu hijira na da shekara 235 ya kawo hadisi mai lamba ta 844 da kuma hadisi na 32 da 30,200 da ainihin wato 17 ya kawo fada'ila ali bin abi talib radiyallahu anhu sannan a cikin kitabu fada'il sahaba na imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a ya kawo hadisi mai lamba ta dubu daya da goma da dubu daya da ashirin da uku da kuma dubu daya da dari da ainihin wato a hudu sannan a cikin musnad ɗin shi imam ahmad ya kawo wannan hadisin a lamba ta dubu goma sha bakwai da hamsin da ɗari biyar da ainihin wato biyar da kuma dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da goma da dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sha ɗaya da dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sha biyu sannan a cikin littafin al'ahad wal masani na abubakar ibn abi asim wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da sab da tamanin da bakwai ya kawo hadisi mai lamba dubu ɗaya dubu goma sha biyar da ainihin wato sha hudu sannan 1514 da kuma 2000 da ainihin wato 900 2022 da ainihin wato 980 sannan da kuma littafin as-sunna na abubakar ibn abi asim wanda aka fi saninsa da ashaibani shi ma ya kawo wannan da kuma sunanul kubara ta imamul bai haƙi shi ma ya kawo da kuma musnad na abi wato ya'ala da kuma ainihin wato al-muqjamul kabir da kuma ainihin wato littafin sharh mazahib ahli sunna wa ma'rifat shara'i ad-din wa tamassuk bis sunan na abu hafs amr bin ahmad bin usman bin ahmad bin muhammad bin ayyub wanda aka fi sanin sada ibn shahin a hadisi na tamanin da ainihin wato uku to wannan hadisi da suka kawo hadisin imran bin husaini kala yake cewa ba asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jaishan annabi ya aiki wata rindina wasta amala alaihim ali ibn abi talib annabi ya dauki ali ibn abi talib ya sashi shi shine shugaba kama da fi sariya sai ya tafi da wannan sariya dama mun san sariya duk rundunar da annabi bai tafi yaƙi tare da ita ba ita ce sariya ba saba jariyar aka je aka yi yaƙi aka samu ganima sai cikin bayan da aka kama sai ali bin abi talib sai ainihin wato wai da koli da ɗaya daga ciki fa an karu alaihi sai suka yi ma ali bin abi talib kari malamai suka ce sun yi inkari ne ga ali bin abi talib su suna ganin koda bai wace ya kamata a ce ta yi jini ne istibra'i kafin ya sare da ita an fahimta yi wata aqada arba'atun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku hudu suka kulla alƙawari فقالوا سكت إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما idan muka dawo sai mun ba annaba labari da abin da Ali ya aikata sai yake cewa wakalar kana na idza da min as-safar musulmai idan suka dawo daga tafiya Bada ubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa sallamu alaihi sai sun fara zuwa gurin annabi sun yi masa sallama sun masa bayani ga sakon da ka tura mu ga yadda aka yi ga yadda aka dawo ga yadda aka saboda girmama shugabanci sun man sarafu ila rihalin sannan sai zuya gidansu falon ba kadi mata sariya lokacin da wannan sariya ta dawo sallamu alan nabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi sallama gurin annabi ba kama ahadul arba'ati daga cikin mutanen can guda hudu suka kulla alkawari suka miki faƙalu faƙalu ya rasulallah sai ya rasulallah alamtar ila ali bin abi talib a kaza wa kaza ta dora mana ali bin abi talib ka ce shi ne shugaba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza fa a arada anhu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya kawo da kai sun maƙama sani sannan sai na biye miki faƙala misla maƙalati ya faɗi irin magana wancan ya faɗa fa a da anu annabi ya kau da kai sun maƙala ilai salis na uku ya miki faƙala misla maƙalati ya faɗi irin wancan magana da ya faɗa fa a da anu annabi ya miki ya kau da kai sun maƙamar rabi na hudun ya miki faƙala misla ma ya faɗi kwatan kwatan abin da mutane uku suka faɗa fa aqbala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya fuskanto shi wal ghadabu yu'rafu bi kuma ana ganewa idan annabi ya yi fushi fa sai ki ta ma turiduna min ali me kuke nufi da ali bin abi talib ma turiduna min ali ma turiduna min ali sai ce inna aliyan minni wa ana minni ali bin abi talib daga guri na yake nima daga gurin ya zama ni na zama shi ina fata an fahimta to sai yake cewa huwa li kulli mu'minin min ba'di na haka malamai suka ce wannan ziyadan na wa huwa li kulli mu'minin min ba'di bata inganta ba in saha in ta inganta sai ya zama to shi Ali bin Abi Talib masoyi ne ga duk mutumin da yake sura ko bayan bayan sai ya zama fassara ayin inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ana gani abin da yasa ne wannan dogon shi faɗa ɗalibai su ne na daga cikin hadisan da shi ake kafa hujja da su wadan cewa babu wanda ya cancanci shugabanci al'umma bayan rasuwar annabi in ba ali bin abi talib ba saboda wai mutumin da annabi ya faɗa ya ce Aliyu minni wa ana minhu shi ya zama annabi annabi ya zama shi ai shi ya fi cancanta shugabanci al'umma ai abubakar ba a faɗa haka a kansa ba to shi aka ce idan wannan shine dalilin ku na cewa da wannan hadisin ali bin abi talib ya kamata ya zama shugaba kenan jilebi ya kamata ya zama kabilan abu musa al-ash'ari ya kamata su zama amma babu wani malami a duniya da ya kirki da da hadisin jalabi saboda annabi ya ce masa huwa minni wa ana minhu ya ce masa shine shugaba bayan annabi kabilan abu musa al-ash'ari dan annabi ya ce masa hum minni wa ana minhu aka ce masa sunewa sune shugabanni to zan koro wasu dalilai ku rike dai dalili ne na nakali dukkan dalilin da ɗan shi'a zai kafa maka hujja da su wajen kare aƙidarsa akan cewa wanda ya fi cancanta ya shugabanci al'umma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato shine wa Ali bin Abi Talib dalilai ne guda goma na so in tsaya in yi bayani akan su daki daki amma lokaci ba zai ba mu ba wataƙila wannan yana buƙatar daura ne ko lokaci mai zaman kanshi da za mu yi wannan ina fata an fahimta hadisi na farko da shi ake kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa Ali bin Abi Talib shine shugaba bayan rasuwar Annabi shine hadisul gadi wani hadisi ne na hadisul gadi yana nan a cikin riyadus salihin babu fada'il ahlul bait ana ganewa hadisin Zaid bin Arqam wanda yake cewa qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawman fina qatiba annabi ya miƙe wata rana a cikin mu yana kutuba bima in yudda kumma a wani ruwa da ake kira kuma bayan makka wal madina tsakanin makka da madina to wannan hadisin da abin ya faru a wannan gurin da ake ce masa gadir kum su yan shi'a sun ce a wannan gurin annabi ya wasiya yake ali bin abi talib shine shugaba bayar da bayan Bayar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadisi na farko ko hadisi na biyu shine hadisul kisa hadisin mayafi wa ayatul mubahala da kuma ayar mubahala hadisin mayafi hadisin da annabi ya kira Hassan da Husaini da Fatima da Ali ya lullube su yace Allah wa'annan ahlul baiti na ne fa azhim anhum rijsa an gane wa tsahirhum me ta tsahira, Allah ka tsarkake tsari ha ummu salma ta zo za ta shiga sai yace mata anti ala khairin ke kina san alheri dama to da wannan sai su shi'a suka ce wucin da annabi yace ci ala khairin to ba ahlul baiti ne. an gane da wannan an ci ala ba su fahimci ke dama kina kan alheri ba ki bukatar sai kai shiga ciki an fahimta ai to wannan shine hadisi na biyu daga ciki tare da wannan akwai aya ta mubahala lokacin da za a fita ai mubahala ya kira hasan da Husaini da Fatima da Ali da Allah ya ce kul ta'alu ko kul eh, eh, ya alal kitab fa in ka fa الحق من ربك فلا تكونن وفلا تكن من المنكرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وانا na biyu. Ku riƙe, wata rana karatu zai zo za mu dawo mai dogon bayani akan wannan dalili na uku shine ayatul wadaya haka sai kiranta in dai a qur'ani ne dan shi'a bi da hujja mafi girma wacce yake kokarin tabbatar da cewa wato ali bin abi talib shugaba ne bayan rasuwar annabi irin wannan ayar kuma wallahi da lokaci da na ba ku amsa akan ta ta guda goma akan wannan ayar to lokaci zai zo ku rike wannan ita ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون in ka takuri ɗan shida ya kawo maka hujja a qur'ani da aka ce alimin abdalin shugaba ne ba shi da ayat da zai kawo kaman wannan an gane sannan wato ita ce wannan ayar ko to sannan dalili na hudu ita ce ayat zaul qurba aya da take magana akan ma ma'abuta kusanci ita ce zalika yubashshirullahu ko yubashshirullahu ibadahu الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة fil qurba an gane wannan na daga cikin hujjojin shi'a da dalilansu hujja ta shida shine hadithu saqalain hadithu saqalain hadisin da annabi ya shafa ayati taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ba a tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati su suka ce ƙarya ne an yi tagayirin hadisin ne ba kitaballahi wa sunnati ba ne, bane kitaballahi wa ikrati ne ana gane Ta wannan hadisin imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi an gane a cikin kitabun manaqib ahlul bait hadisi na 3786 an gane wa shay wato a wannan hadisin munkari ne malamai suka ci ta hanyar ainihin wato mabambanta daban-daban wanda duk hanyar da hadisin ya zo kitabun lahi wa ikirati malamai suka ci in ka haɗa hanyoyin malauni yake tsara mahadi, hadisi da hadisin bai inganta ba an fahimta yi to ba ba lokaci da za mu yi takharijin hadisin hadisi na na nawa eh na shida ne kuwa na shida maka faɗa ko to sai na bakwai shine wannan hadisi a'a to kula tsallake kenan a'a ba ku ji bane na faɗi na biyar na ce ita ce ayati zawul qurba zawul qurba ayati zawul qurba ayat da take magana ma'abuta kusancin gidan annabi zalika yubashshiru Allahu ibadahu an fahimta ayi alladhina amanu wa amilu salihati qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba shine dalilin sanabiyar haka ne sai na shida muka ce shine hadithus saqalain hadisin nauyaya guda biyu annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba ali muka ce mu a gurin mu ahlus sunna shine su kuma sun ce kitabun lahi wa ikirin to ita kanta ikira din wato in an ce ikiran mutum zuri'an mutum suwaye ikiran mutum shekaran jiya a cikin satin nan dan uwa man sandirini ya kira ni wannan shi'a yana so ya zai auren mutuwa a kasu an fahimta ne na yi masa ilka'in tambayoyi guda biyu wanda wallahi ya kasa ba da amsa a kansu kuma na ce masa in ya aiki duk wani dan mata da shi'a ta haifa in yana da shi ya gayyato shi akan wannan kadiyar in yana gani, wallahi tallahi idan mutane na karatu shi ba shi'a yadda ka san abin da Allah ya faɗa ya ce wa inna awhana al-buyuti la baitul ankabuti wallahi tallahi shubhatsu ta fi gidan gizo gizo rauni to wannan shine dalili na shida ko dalili na bakwai daga cikin dalilan su shine wannan hadisin da munasaba ta sa muka kawo shi shine hadisin aliyu minni wa ana min ali aliyu daga guri na yake nima daga gurin shi ne Na haka in kuna tattaunawa da su dai daga cikin dalilan na dan shi'a zai kawo maka wajen gamsar da kai cewa ai aliyu shugaba ne akwai wannan hadisin dalili na ainihin wato shida ko na na takwas shine hadisi al-isna ashar hadisin da annabi ya faɗi cewa za a yi shugabanni goma sha biyu yakunu isna ashara amirin kulluhum min quraish annabi Baya na za a samu shugabanni mutum goma sha biyu dukkan su quraisha a wani hadisin ce layi yazalul islamu azizan wannan addinin ba zai gushe ba yana samun ɗaukaka da buwa ila ismi ashara khalifan matukar khalifofi goma sha biyu ne ke shugabanci kulluhum min quraish dukkan su daga quraishawa suke ana ganewa da kuma hadisin la yazalu hadha hada din hadisan an ila ila ibn ashara rajulan an fahimta ai to da yawa daga cikin ahlus sunna yanzu da za ka yi tambaya nan in kana tambaya akan kalibofi wallahi in aka faɗi guda biyar to daga nan fa an tsaya ko shida to sai su kawo shi ba cewa ai ahlus sunna ba su da wa'annan shugabannin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa akwai su a sunna ko babu akwai saboda mutane sun yi nisa da inda ake karatu in ka zo kaga ana karatu an cika guri to hamasa za ka yi da hauka ba ilimi za ka bayar in ka iya hamasa da hauka ka tattaki gwamnati to in allah da in kana karatu za a dinga amma yanzu an tashi don da kuke ganin yana da alaka da karatu ku wurga mai tambayar ku ce hadisin da annabi ya faɗa kalifofin nan guda goma sha biyu akwai su a sunna ko babu na farko dai dama kulafa'ur rashidun wa'annan sanannu ne abubakar umar usman wa ali wa'annan an san su ko da aka fi su kawo shi ba sai ai ba ku da shi ai ko kulafa'ur rashidun kuke da su kuma annabi ya magana ya ce kalifofi guda nawa ne sha biyu ina rabuwar takwas ya za ka yi kaga na biyar akwai wa hasan dan ali bin abi talib na shida akwai wa akwai muawiya yanzu na faɗi guda nawa guda shida ka je ka je ka nemo rago guda shida in ƙara na bakwai akwai umar ɗan abdulaziz da sai ka je ka nemo rago guda shida an fahimta yi an gane to wannan yana daga cikin su to tambayar da duk za ka wurga ma shi a idan ya kawo wannan ya ce kalifofi guda goma sha biyu ne kuma waɗannan su ne nasu mutum na farko shine hassan ɗan ali bin abi na biyu Hussaini. na na biyu Hassan na uku Husaini na hudu Ali bin al-Abidina daga kan Husaini a cikin shugabannin nan guda goma sha biyu da shi a saka tsara ba a taɓa samun shugaba ba a cikin ƴaƴan Hassan su ƴaƴan Husaini ai bai da neman wancan kenan na ce kasafe ƴaƴan Hassan da shugabanci banda ƴaƴan Husaini ƴaƴan Husaini banda ƴaƴan Hassan ce ina buƙatar ku kawo min dalili burhatu burhanakum ai annabi cewa ya daga cikin ƙurishawa ko hasan ba ba ƙurishe ba ne ƴaƴansa ba ƙurishawa ba ne me yasa aka ware ƴaƴan husaini shi ne shugabanni banda ƴaƴan hasan su kawo maka dalili za ka samu babu an gane hadisi na tara shine hadisu madinatu ana madinatul ilm wa aliyun babu wa annabi ya faɗa ya ce ni ne wa ni ne birnin ilimi aliyu ne kofar wannan hadisin na daga cikin hadisin da suke hujja da shi wajen cewa dole tunda ali annabi ne birnin ilimin shine kofa babu kuma wani wanda zai iya zuwa ga annabi sai ya biyo tawa ta kofa yanzu masallacin nan idan yana rafa a wanda ya sai shigo ciki in babu da kofa ba to a mafhumi na shi'a fa ko musulunci kai in dai baka karɓi musulunci ta hannun alba musulunci ba an gane bayan ga aljanu ma sun musulunta shi ma kanshi annabin bai sani ba sai daga baya Allah ya ba annabin labari cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba musuluncin aljanin ya kome ba in an ce aliyu shine kofar ilimin annabi shine birnin babu yadda za a yi a san wani abu na ilimi ta hannun manzon Allah sai ta hannun Ali haka ne haka ne a hadisin amma ƙarya ne ba haka bane abubuwa nawa ne aka sani ta hannun manzan Allah ba ta hannun Allah ba kuma kenan kaga duk tasirin annabi ba shi da tasiri sai da wa sai da Ali bin Abi Talib dan duk tasirin daki ba shi da tasiri sai da wa sai da kofa to wannan hadisin na daga cikin hadisin da suke hujja da shi shi ma malamai sun yi maganganu akan wannan hadisin cewa bai inganta ba sanadan wa matanan an fahimta ai duka da malaman da suka inganta suka ce hadisin bai inganta ba da da lokaci da shafuffuka da littattafai da komai da na kawo muku hadisi na goma shine ɗin inzari yau da hadisin da annabi ya gargadi wato a gida wata rana ya ce wai ya nuna alaiti inna hada kai wa wasi wa ke min ba'di wai wannan wato wasi na ne kuma khalifa na ne an gane bayana da ka fasma a huwa shi ma hadisin karya ne duk da lokaci da mun zo mu yi bayani kai da kuma nan dalilan guda goma in dai za ku tattauna da ɗan shi'a zai kawo maka dalili wallahi ba zai fita da gurin dalilan ba kan cewa waye shugaba bayan annabi ba zai fita daga wannan dalilan ba guda goma sai dalilai na hankali da suke kawo shine cewa abu na farko shine ashjaqun nasi ba'da rasulillahi shine mafi jarumtar mutane bayan annabi da haka da wannan ya fi cancanta ya zama shugaba Shi ne abu na farko ko abu na biyu shine a'lamun nas shi yafi kowa ilimi da haka shi ya fi cancanta zama shugaba abu na uku shi shine aqrabuhum lin nabi sallallahu alaihi wasallama nasaban wa sahara shi yafi kusanci da annabi wajen nasaba da tsohuntaka abu na hudu shine awwaluhum islam shi yafi ulga kowa musulunci abu na biyar lan yasil sanamin bai taba gunki sujjada da haka da wannan ya fi cancanta ya zama shugaba wannan in mun samu lokaci wata rana a dawo a bayani munasaba ce ta kawo muka yi wannan wa muka yi wannan bayani ina fata an fahimta da aka za mu tsaya a nan insha Allah saboda yanayi na lokaci sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tsora daga nan sai mu ainihin wato ci gaba an gane amma gisar jalabibu tana nuna mana cewa lallai kamar yadda za mu karanta a nan gaba a cikin gisar sai na abubakar da za ta biyu ba biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jawa mutum albarka a rayuwarsa tun daga duniya kafin ya tafi lahira Allah ka ba mu ikon biyayya ga annabi biyayya cikakkiya ba rara fa ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah kuma ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa wa